Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga dan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Har yanzu dai, Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 28 ga watan Mayu. a babin rahotanni za a ji cewa wasu da ake ganin masu da'awar gudun hijira ne sun yi bore a agadas jamhuriyar niger inda suka yi kone-kone kuma akalla rai guda ya salwanta al'amarin da ya sa wasu mutanen yankin ke cewa tun zuwansu muna tsoron haka nan paske waɗannan mutane muna tan mahani mutane ne wanda yake inda suka fito ma ba zaman alheri ba suke ba za a kuma ji yadda tsawaita wa'adin karɓar sunayen 'yan takara da hukumar zaben najeriya ta yi ke tasiri kan fagen siyasar ƙasar kamar kowane daren ranar asabar yau ma muna tafa da ansoshin tambayoyinku akwai labaran wasanni da murtala sanyin na ke gabatarwa to amma kafin nan ga muryan da labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rundunar sojan Rasha ta ce ta kwace laiman da ke gabashin Ukraine, muhimman gari da ke da layin dogo a yankin Donetsk. Ta yiwu kwace garin na nuna alamun sauyi a yakin Ukraine. A wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Rasha ta fitar, ta ce bayan hare-haren haɗin gwiwa na rundunonin sojan jamhuriyar jama'ar donetsk da na rasha an kwace gaba ɗayan garin krasnodar daga hannun masu kishin ukraine A yau Asabar kuma Rasha ta ce ta yi nasarar gwajin harba makami mai linzami samfuran hypersonic a yankin Arctic. Ma'aikatar tsaron ta ce makamin na Zircon ya yi tafiyar nisan kilomita dubu ɗaya kuma ya yi nasarar dira akan abin da aka auna a yankin na Arctic. Kwace garin Lyman ya share fagen da yanzu Rasha za ta fara kaddamar da kai hare-hare na gaba a yankin Donbass Garin yana da tazarar kilomita 40 yamma da Severo Donetsk, birni mafi girma a gundumar Donbass, wanda har yanzu yake hannun dakarun Ukraine. Severo Donetsk, birnin da Rasha ta mai da hankali a kai a yakin, yanzu yana fuskantar lugudan wuta. Gwamnan yankin Luhansk, inda tare da Donetsk ke karkashin Donbass, a jiya Juma'a ya faɗi cewa sojojin Rasha sun shiga Severo Donetsk. mai ba shugaban ukraine shawara kuma mai shiga tsakani a shawarwarin samar da zaman lafiya da ake yi mikhailo podolyak ya faɗa a yau asabar cewa ba za su amince da duk wata yarjejeniya da rasha ba kuma sai da karfin tuwo za a iya dakatar da mamayan moscow rasha da ukraine sun sha tsirawa juna yatsa bayan da aka kasa samun ci gaba a tattaunawar samar da zaman lafiya da ake yi inda a baya-bayan na aka yi tattaunawa ido da ido a ranar 29 ga watan maris a farkon watan nan fadar kremlin ta faɗi cewa ukraine ba ta nuna alamun son a ci gaba da tattaunawar sulhun yayin da jami'ai a kiev suka ɗora alhakin ƙiƙi ga da aka samu a kan rasha A ranar Litinin ɗin da ta gabata, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce shugaba Vladimir Putin shine kaɗai jami'in Rasha da yake son ganawa da shi don tattauna yadda za a kawo ƙarshen yakin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a ne Amurka ta sanya wa wasu bankunan Rasha guda biyu takunkumi da wani kamfanin Koriya ta Arewa da kuma wani mutum da ta zarga da tallafawa shirin Koriya ta Arewa na kera makaman nukiliya. Lamarin da ya kara haddasa matsin lamba ga Pyongyang saboda sake harba makamai masu linzami da ta yi. Matakin na baya-baya da Amurka ta ɗauka na zuwa ne kwana guda bayan da China da Rasha suka ki amincewa da ƙudurin da Amurka ta jagoranta na neman majalisar ɗinkin duniya ta ƙara ƙaƙabawa koriya ta arewa takunkumi a kan harba makamai masu linzami da kuriya ta yi abin da ya kawo rabuwar kawuna a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya a karan farko tun bayan da kwamitin ya fara ɗaukar matakan ladabtar da pyongyang a shekarar 2006 Matakin kin amincewa da kudirin ya zo ne duk da gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango na ICBM da Amurka ta ce Koriya ta Arewa ta yi karo na shida a wannan shekarar. Kuma alamu sun nuna cewa Pyongyang ta yi shirin gwajin makaman nukiliya a karan farko tun shekarar 2017. Gwamnatin Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Kongo ta gayyaci jakadar Rwanda ta kuma dakatar da zirga-zirgar jiragen saman kamfanin ruwan air zuwa congo a matsayin mai da martani akan abin da ta ce rwanda na goyon bayan 'yan tawayen m23 da ke kai farmaki a gabashin congo ƙasar rwanda ta musanta goyon bayan 'yan tawayen waɗanda suka danna kusan tazarar kilomita 20 zuwa babban birnin goma na gabashin congo a wannan makon suka kuma kwace wani sansanin soja mafi girma na wani ɗan lokaci. Masu bincike daga Congo da Majalisar Ɗinkin Duniya su ma sun zargi Rwanda da goyon bayan kungiyar ta M23 a lokacin rikicin shekarar 2012 da 2013 wanda 'yan tawayen suka kama birnin Goma na ɗan lokaci sai dai Rwanda ta musanta zarge-zargen. Kakakin gwamnatin Congo Patrick Muyaya shine ya sanar da dakatar da zirga-zirgar jiragen saman na kamfanin Rwanda. da kuma gayyatar jakadan Rwanda a daren jiya Juma'a bayan wani taron majalisar tsaron ƙasar da aka yi. Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda 'yan gudun hijira suka yi bore da kone-kone aka kuma samu salwantar rai al'amarin da ya tayar da hankalin mutanen yankin. Hamid Mahmud gare ka. a wani mataki na nuna rashin jin daɗin su saboda irin halin da suke ciki 'yan gudun hijirar suka tara da tarzoma inda mutum ɗaya daga cikin 'yan gudun hijirar ya rasa ransa tare da jikata da yawa daga cikin su yayin da suka tara kone-kone wasu wurare daga cikin sansanin da kuma baburan jami'an tsaron da ke kulawa da su a wannan wurin ga wani daga cikin 'yan gudun hijirar da ya tsira da ransa eh? wata tarzoma ce ta ɓarke tsakanin 'yan gudun hijirar da ba sa ga maciji da juna kuma da malaman 'yan gudun hijirar suna korafe-korafen kai yadda ake kulawa da su a cikin sansanin daga nan ne wannan tarzomar ta tashi kuma kowanne na ikirarin shi ke da gaskiya a nan ne jami'an tsaro suka shiga lamarin don sanin abin da ke faruwa wasu daga cikin 'yan gudun hijirar suka farma jami'an tsaron ta nan ne suka shiga kone-kone da kuma kone babura da ma wasu gine-gine da kyar na samu nima na tsira daga wannan tarzomar. zumar dai ta tayar da hankulan mazauna garin agadas inda kungiyoyin farafula a agadas ke ganin daman 'yan gudun hijira na da wata manufa Salifu Manzo, mamba na kungiyar Fafula a Gadas. Abin ya ba mu tsoro kwarai. Wanda aka ce yana gudun hujira hal aka ba shi takardar gudun hujira ba mu yi tsammanin ba za su zo su taka doka a cikin ƙasa. Sun zo kuma sun kawo wata tarbiya wadda ba ita ba ce muke son mu gani a gare su. Amumun Agali, ɗan majalisar jiha ya yi kira ga mahukunta na su ɗauki mataki. Ba mu ji daɗin shi ba tun farkon ma da aka wasu garin Gadas. muna cewa bai kamata ba a Gadas deja tana gari ne wanda yake lalle na tarban bako amma fa bako shi ma ya san da cewa ana ana kula mishi tun zuwan su muna soron haka nan paske waɗannan mutane muna tan mutane ne wanda yake inda suka fito ma ba zaman alheri ba suke ba kuma muna soro in bai a dauki matakai ba suna iya sa haddasa wani abu daban wanda wanda suka yi nan yanzu kawo yanzu dai ofishin da ke kula da yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya reshen jihar agadez bai ofan dangane da wannan tarzomar ba sai dai ba shi shine irinsa na farko da 'yan gudun hijirar ke kona wuraren su ba ko a shekara ta ashirin sai da 'yan gudun hijirar suka kona yakunan kwana kimanin casa'in hamid mahmud murya amerika daga agadas jamhuriyar niger a gaida hamid bari mu ketara najeriya inda tsawaita wa'adin karbar sunayen 'yan takara da hukumar zaɓe ta yi ke tasiri kan tsare-tsaren wasu jam'iyyu sale shehu ashaka gare ka kwamishinan labaru da ilmantarwa na hukumar festus okwe ya ce matakin ya biyo bayan taro ne da majalisar haɗin kan jam'iyyu ta buƙaci a ƙara lokaci don uku ga wata ya sa jam'iyyu sun takura pdp da ya yi ta riga ta fada gudanar da zaben fidda gwanin don kusan duk wakilan da za su yi zaɓe da 'yan takara sun iso abuja mataimakin shugaban jam'iyyar na arewa ambasada umar ilyasu damagum ya ce ba sa fargabar komai don kwarewarsu a lamuran siyasa ke eh, saboda duka alkaluma sun nuna kuma eh, mun ƙara himma kurakure da muka yi a baya mun riga mun yi la'akari da shi kuma muna kan gyaransa har yau kuma muna kokari mu cimma wannan buri ba don koyon ba saboda mu kwato al'umma daga cikin akuba da suke ciki da alamu apc ta yi amfani da damar ƙarin lokaci da hukumar zaɓe ta yi inda za ta ɗage babban taronta zuwa shida da bakwai ga watan gobe jigon apc sanata abu ibrahim ya ce yadda apc kan dage lokacin zaben fidda gwani dabarar lashe zaɓe ne ko samun galaba kan sauran jam'iyyu siyasa kenan kullum kana neman advantage ka ne za ka wanda zai sa ka wancan kai wancan jam'iyya wannan kallon kallon kowa ake saboda da farko dai mu muka da pdp ba ta shekara wajen shano tana mulki muka zo muka da to don so ke ta kada mu duk abin da nake kallo kan wannan da ina furan zai to arewa ko kudu ita apc na ganin pdp ta fito daga arewa da wulbi Idris ni kuma ina gani ba haka bane ba da a gaban mu nan da girman mu aka kawo ka da a kan musamman a yankin arewa mai yawan ƙuri'u jam'iyyu biyu na apc da pdp ke ɗaukar hankali inda yanzu aka samu ƙari da jam'iyyar nnpp sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya a gaida sale yanzu kuma ga an soshin tambayoyinku Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Don Allah VOA Hausa ku tambaya min masana, kowace ƙasa ta fi sanyi a duniya? Mai tambaya garba na hali Kamba, unguwar dogon rini Kamba jihar Kebbin Najeriya. Sai kuma maimaicin tambayar nan game da comrade mai cewa, Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. don allah ku yi min ƙarin haske kan kalmar kwamrat shin wane ne kwamrat me kalmar kwamrat ke nufi shin waɗanne alamomi kwamrat ke da su ta yaya aka samu wannan sunan kuma a wace shekara wai da gaske ne kwamrat bai da aikin yi masu tambayar haɗin gwiwa kaka mai yiɗi da alhaji bukar gursuma da masak jihar borno najeriya to bari mu fara da tambaya kan ƙasar da ta tafi sanyi a duniya idan mai tambayar malam na kamba na tare da mu ga ansarka da wakilinmu a adamawa muhammad salisu garba ya samo daga dr madube tumba kwabi da ke koyar da darasin kimiyyar yanayi da muhalli ko geografiya a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya fce a takaice da ke yola jihar adamawar najeriya wanda ya ce. To, a wannan tambayan da aka yi cewa wace ƙasa ne ta fi sanyi duniya? To, akwai ƙasashe masu sanyi a duniya, amma su dai ta waje ƙasa Asiya na. To, amma dai bari in amsa in fara da wanda ta fi sanyi kafin wa'yansu ƙasashe da suke biya da shi saboda matambayi da sauran al'umma su sani ƙasashe nawa ne muke da su masu sanyi da kuma wace ce ta fi sanyi. To, a duk kasashe guda ashirin wanda su suke da sanyi duk duniya wanda take gaba da su duka ta wajen sanyi shine kasa antarctica wanda kasa ce sanyinta tana kasa da digiri na celsius waje kasa da sassa'in da biyu da igo uku ito eh, kuma ta waje digiri na fahrenheit tana kasa da ɗari da talatin da uku da igo shida shine mafi fi sanyi a duk ƙasa duniya bangaren da ya fi sanyi a wannan ƙasa da ta sa shi a gabaci ko yansu ƙasashe kuma wato gabaci gu ne wanda ana ce da shi eastern antarctica plateau wato gabashi antarctica eh, ta waje wato tudu ne a gun a ne sanyin take da matuka ga bisa duk duniya to mabiyi kuma da wannan ƙasan ta waje sanyi ita ce ƙasar rosha ita ma tana da sanyi amma tana ƙasa da wannan ƙasa to a ƙasa rasha kuma akwai ƙasa akwai gun da ake kira vostok station ita ce da sanyi a wancan ƙasar rasha wanda eh, digiri na celsius nanta tana ƙasa da tamanin da tara da digo biyu to akwai waɗansu ƙasashe kamar canada wanda namba uku ne a sanyi akwai kuma united states of america ita ce namba hudu a sanyi akwai ƙasa mongolia ita ce namba biyar a sanyi akwai kasa kazakhstan ita ce namba shida a sanyi akwai kasa norway ita ce namba bakwai a sanyi akwai kasa kazakhstan ita ce namba takwas akwai kasa finland ita ce namba tara namba goma a cikin kasashen kuma shine estonia to sha daya ita ce kasar sweden ta sha biyu kuma ita ce kasa belarus na sha uku ita ce kasar denmark to sha hudu ita ce kasa latvia to sha biyar biyar ita ce ƙasa austria sha shida ita ce ƙasa switzerland sha bakwai ita ce ƙasa iceland e, sha takwas ita ce ƙasa lithuania sha tara ita ce ƙasa poland ta karshe ƙasa ta ashirin na sanyi ita ce slovakia wa'annan ƙasashe ne wanda aka sani da sanyi a duniya duka wanda kuma ba ma za a ce duka wurare cikin ƙasa ne da tsananin sanyi ba saboda inda jama'a suke suke yawa watar na ana samu zafi su haka wayansu gefen su ne wanda suka ba su wannan cin gaba ta kasancewa kasashe masu sanyi a duniya. sai kuma maimaicin ansar tambayar su kaka mai yiɗi da alhaji bukkar gursuma da masak game da comrade idan ana tare da mu ga maimaicin ansoshin da wakilinmu a shiyar adamawa muhammad salisu garba ya samo daga wurin dr babu kwai wanda ya ce Assalamu alaikum wato lado ita kalmar a comrade a daɗaɗɗiyar kalma ce wacce ta samo asali muna iya cewa daga harsuna kamar faransanci da spaniyanci to ita kalmar comrade abinda take nufi shine amini wato abokin hulɗa kenan to amma kalmar comrade ɗin ta fi bunƙasa ne a lokacin da aka yakin juyin juya hali na na alif ɗaya da ɗari bakwai da tamanin da tara a faransa lokacin da in baka manta ba na wato yaƙi ne na wato kusan a cewa juyin juya hali ne waɗanda yake na kwatar yanci saboda yadda ake musgina ma ma'aikata da makamantansu aka zo aka haɗa ƙarfi da ƙarfe waje guda aka yaƙi wannan aka yi juyin juya hali to sannan kuma daga baya kalmar ta sake wato kwararowa inda ake nuna aƙida cewa to misali ta kwaminisanci ko kuma ta wannan 'yan gurguzu in ka duba a tsarin tsohuwar tarayyar soviet yauwa to za ka tara cewa akwai wannan aƙida ta 'yan gurguzu din nan ko kwaminisanci to kalmar sai ya zamana tana nufin abokin gwagwarmaya ko kuma wanda ya zanto kuna da aƙida iri guda ko kuma ra'ayi na kwato wa al'umma waɗanda ake musgunawa hakkinsu to a in ka lura da ra'ayin gurguzu shine wanda ya nuna cewa fa ya kamata kowa a bashi darajarsa a bashi muhimmancinsa dukiyar ƙasa kuma ta kowa da kowa ce da makamantansu to a nan sai zama duk mutumin da ke da irin wannan ra'ayin wanda kuma yana yaƙi da zalunci to ana kiransa comrade to ya sake yin tambaya shin ya ake saka masu comrade din a sakayya ita ce ai in aka yi nasara a wannan gwagwarmayar su an saka musu kenan misali an zo ana cin zarafin talakawa ana musguna musu rashin adalci ya yi yawa da makamantansu shi comrade kuma ya zo ya jagoranci mutane sannan kuma aka yi nasara a wannan to ai kaga shi burinsa ya cika kenan don shi dama comrade burinsa shine ya ga cewa dai komai na tafiya daidai ba zalunci ba kuma musguna ma wanda ba shi da karfi to sai dai a 'yan shekarun nan abin da aka sani na shi comrade an samu wasu a kwamrorin za a ce waɗanda alal farkon tafiyar su kowa ya zaci cewa yaƙi suke yi da zalunci kuma sun fito ne saboda su taimaki shi talaka to amma kuma da ya zamana an musu sakayya ta fiskar aka zaɓe su a siyasance suka jagoranci mutane sai muka, ga canji na, siga ya yi magana cewa shin daga gaske ne wai su comrade ba su da aikin yi to ai da zarar ka ce comrade tun da a matsayinsa na jagora na maya ne aka ga ba a cewa ba da aikin yi to amma kuma galibi za ka tarar su comrade din saboda su ma suna cikin waɗanda aka musgunawa ne su suka san inda ke ɗiwa su suka san inda ke zafi ba talaka to kaga su ma kenan suna cikin tafiyar to sai zamana sun jagoranta to daga baya ita wannan kalmar ta sake komawa ta ɗauki wani salo kuma ai saboda galibi shi wanda bai da ilimi ya zai jagorance ka kwaci yanci shi ya san ta inda ake musguna maka shi ya san hakki shi ya san doka to kaga nan ba abun mamaki bane ya zama su waɗanda suka yi karatu daga cikin mu ne waɗanda muke ganin cewa suna da aƙida na taimaka mana ya zama su ne suke jagoranta wannan harkar har suke ake alamanta su da suna comrade to kaga nan ya nuna cewa kenan lalle ne a samu su yan boko ne saboda su suka san abubuwan da ke faruwa na zalunci na gwamnati da makamantansu to don haka ita kalma takan iya faɗaɗa ko kuma ya zama an samu ma'anarta ta ragu to wannan yana ɗaya daga daga cikin yadda kalmar ta faɗaɗa ne take nuna cewa galibi in mutum comrade ana nufin dan boko saboda kuma ka san eh, shi comrade kamar da na faɗa dama ba wani ne mai abun hannu ba to kuma tunda ba shi da abun hannu ai kaga ba da za yi kyauta dama shi ma ba da shi amma kuma yana jagorantar mutane ne wajen kwato musu hakkin su to magana cewa shi comrade yana gefe-gefe baya son shiga jama'a sannan kuma za a same shi watakila da wasu ra'ayoyi waɗanda watakila wanda ita al'umma ba ta fahimce shi ba yana nan kamar bahago bahago haka to watakila wannan din saboda kamar da na faɗa harkar comrade din ne ta fara canzawa ta fara komawa wani abu sai mutum ya zama na to maimakon yake eh, nuna mutane a kedar sai zama yana kyamatar abubuwan da mutane suke yi ne to kuma kaga tunda ba wani abun hannu ne da shi ba ah, maimakon a ce ya zo mutane suna nuna ko guje ma irin akidar da yake yi to sai gefe-gefe da saboda lado zamani ne namu wanda yake wallahi al'amarin fa sai dai mu ce kai la haula wala quwwata illa billah saboda wallahi ba abun mamaki bane ka tarar mutum a kira shi a zagi sannan a bashi dubu ɗaya ya karba saboda mutane gaba ɗaya ko saboda lalaci ko kuma saboda eh, eh, rashin tarbiyya ko kuma wani abu makamancin haka mutane gaba ɗaya an lalace eh, musamman ma matasa mu eh, ka ga eh, suna ta wasu kalamai na zagin iyaye su suna ga wannan ah, su ne wayewa to ba abun mamaki ba ne idan comrade lura da ire-iren waɗannan abubuwan ya ga cewa gara shi ya yi gefe sannan kuma ita al'umma dama a kullum tana da zaɓin mai da abu wanda yake mai kyau ma ta mai da shi mummuna a ɗauki mummuna a mai da shi kyakkyawa in ka duba yanzu ko da aiki ne mutum yake yi idan aka kai shi inda yake almunda hana yake yana yana satar dukiyar jama'a ba cewa aiki ya samu alheri ba sannan kuma kuma wanda watakila aka kai shi ire-iren waɗannan wuraren ya yi ƙoƙari ya tsare gaskiya sai a ce matsiyaci bai da albarka ko a tandun mai kasa shi haka zai fito fari fat wannan ya danganta ga wasu al'umma ne waɗanda su kuma fasarar comrade ɗin haka take nufi a wajen su ah, Allah ya sa mun fahimta to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin dr madube tumba kwabi na fce yola da dr babi kwai gire na jami'ar modubu adama da ita maki yola adamawa najeriya da wakilinmu a shiyar adamawa muhammad salisu garba da wanda ya haɗa mana sautin hailu haile da injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goban idan allah ya kai mu. To yanzu kuma lokaci ya yi da Murtala Sanyin na zai shigo da shiri na gaba. Wasanni a takaice. yanzu haka ana nan ana fafata wasan ƙarshe ta gasar kwallon kafar cin kofin zakarun turai tsakanin ƙungiyoyin real madrid ta kasar spain da kuma liverpool ta ingila wasan wadda ake bugawa a babban filin wasa na paris da ke kasar faransa maimaitawa ne na karafkiyar da kungiyoyin biyu suka yi a wasan karshe ta gasar ta shekara ta 2018 wacce real din ta yi galaba da ci uku da ɗaya ta kuma lashe kofin gasar real madrid da ke cikin jerin kungiyoyin da suka fi tarihin yawan lashe gasar tana neman daga kofin karo na goma sha hudu ne yayin da liverpool kuma ke neman lashe gasar karo na bakwai a tarihi sabon mai horar da 'yan wasan kungiyar super eagles na nigeria joseph osero ya soma aiki a wannan makon tare da nuna farin ciki akan dagewa da kishin kasa da 'yan wasan ƙasar suka nuna masa Fusero wanda ya sami aikin na kocin Super Eagles ta hanyar takwaransa na kasar Portugal Jose Mourinho ya yi alkawarin yin aiki tukuru domin baiwa mara kunya. 'Yan wasan na Najeriya na Super Eagles dai yana fuskantar fushin 'yan kasar bisa kasa taɓuka abin a zo a gani a wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekarar nan ta 2022 lamarin da ya sama ta kasa samun gurbin fafata gasar ta bana. wani ne ya kai ga sallamar mai horar da 'yan wasan kasar kuma dan kasar augustin egabon tare da mai gurbin sa da sabon kocin dan kasar portugal ana sa ran sabon kocin ya soma atisaye da 'yan wasan a gobe lahadi a nan najeriya gabanin fafata wasannin sada zumunci da kasashen mexico da ecuador da kasar ta najeriya za ta buga a yangila kuma dan kasar rasha roman abramovich ya yi bankwana a hukumance da kungiyar chelsea da ya mallaka tsawon fiye da shekaru goma. Karshen zamanin Abramovich ya zo ne a jiya Juma'a sa'ad da sababbin mallakan kungiyar a karkashin jagorancin hamshakin attajirin kasar Amurka Todd Boyle suka karbi ragamar kungiyar a hukumance. Hakan ko ya biyo ne bayan takunkumin da kasar Birtaniya ta kakabawa Abramovich biyo bayan mamayar da kasarsa ta rasha ta kai wa ukraine a yayin da ake zargin alaka tsakaninsa da shugaban rasha vladimir putin an ba da tabbacin cewa farashin sayar da kungiyar ta chelsea ya kai zunzurutun kuɗi har kusan fan miliyan dubu biyu da miliyan ɗari biyar. To sai dai a sakonsa na bankwana mai sosa zuciya, Abramovich ya ce ba zai taɓa mantawa da shugabancin ƙungiyar ba, wadda a jumlace ya bayyana a zaman babban nasara kuma muhimmin al'amari da ya faru a rayuwarsa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. so juna jama'a mu zauna lafiya rayuwa soyayya ce silar zama lau lafiya wannan haka yake da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. rundunar sojan rasha ta ce ta kwace Laiman da ke gabashin ukraine muhimmin gari da ke da layin dogo a yankin donetsk ta yiwu kwace garin na nuna alamun sauyi a yakin ukraine a wata sanarwa da ma'aikatar tsaron rasha ta fitar ta ce bayan hare-haren haɗin gwiwa na rundunonin sojan jamhuriyar jama'ar donetsk da na rasha an kwace gaba ɗayan garin krasny lyman daga hannun masu kishin ukraine mai ba shugaban ukraine shawara kuma mai shiga tsakani a shawarwarin samar da zaman lafiya da ake yi mikhailo podolyak ya faɗa a yau asabar cewa ba za su amince da duk wata yarjejeniya da rasha ba kuma sai da karfin tuwo za a iya dakatar da mamayar moscow Rasha da Ukraine sun sha tsirawa juna yatsa bayan da aka kasa samun ci gaba a tattaunawar samar da zaman lafiya da suke yi. Inda aka yi tattaunawar baya-baya ta ido da ido ranar 29 ga watan Maris. A farkon wannan watan, Fadar Kremlin ta faɗi cewa Ukraine ba ta nuna alamun son a ci gaba da tattaunawar ta sulhu yayin da jami'ai a Kiev suka ɗora alhakin ƙiƙiƙaƙan da aka samu a kan Rasha. A jiya Juma'a ne Amurka ta sanya wa wasu bankunan Rasha guda biyu takunkumi da wani kamfanin Koriya ta Arewa da kuma wani mutum da ta zarga da tallafawa shirin Koriya ta Arewa na kera makaman nukiliya. lamarin da ya kara haddasa matsin lamba ga pyongyang saboda sake harba makamai masu linzami da ta yi to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da hailu haile wanda shi kuma ya hada da kuma injiniyanmu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wasalam